This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama kuma yake magana akan mitoci sha tara 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Kuna iya kuma kama mu a duk lokacin da kuke bukata kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu a shirinmu na safe daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Me masana ke cewa ne game da maganar kwamitin shugaba Buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya? Shugaba Buhari an zaɓe shi ne saboda alkawari da ya yi na cewa an zaɓe shi zai faɗa da cin hanci da rashawa. To sai kuma asu a Kano su ma sun yi zanga-zanga a kan soke wasu jami'o'in ilimi. Me suke son cimma ne? A matsayinmu na malamai masu hankali masu ladabi muke so mu sanar da shugaban ƙasa. To akwai shirin tsaka mai wuya amma fa duk sai bayan mun sha cikakkun labaran duniya daga bakin ni da Grace. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. An sake shiga zaman zulumi daren jiya Litinin a Pengasa, Missouri kwana ɗaya bayan da zanga-zangar da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta ƙarasa da musayar wuta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi bakin fata. mazauna birnin da 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga sun yi fargaban sake tashin hankali da faduwar rana waɗansu masu zanga-zanga suka toshe babbar hanyar sufuri abinda ya sa jaman tsaro suka kama waɗansu mutane da dama babban jami'in gwamnatin karamar hukumar st louis steve stenger ya ayyana dokar ta ɓaci bayan da masu shigar da ƙara suka tuhumi wani matashi ɗan shekaru goma sha takwas da aikata laifuka goma wanda ake zargi da kai hari kan wata motar 'yan sanda da ba ta da tambari ranar lahadi kafin 'yan sanda hudu suka mai da martani suka kuma buɗe masa wuta suka ji mishi mummunan rauni dokar ta bacin da aka ayyana ta ba babban jami'in ɗan sanda john bama damar maido da doka da oda a cikin garin fengasan da kewaye ko da yake babu tabbacin nan da nan matakin da rundunar 'yan sandan za ta ɗauka na kiyaye doka da oda an kama mutane kimanin hamsin jiya litinin a harabar kotun da ke birnin san louis da ke makwabtaka da fengasan yan kunar bakin wake guda biyu sun kashe akalla mutane 40 a lardin diyala da ke gabashin iraki da kuma raunata fiye eh, raunata da dama jiya litinin harin mafi muni jiya ya auku ne a kusa da bakuba babban birnin lardin wata mota ta tarwatse a kasuwa ta kashe akalla mutane 35 ta kuma raunata sama da guda 70 kungiyar isis ta dauki alhakin harin a wata sanarwar da ta buga ta shafin twitter wata mota ta biyu kuma ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa da ke gabashin birnin ta kashe akalla mutane bakwai wasu guda 25 kuma suka ji rauni an yi kazamin fada a bakuba bara tsakanin mayakan isis da mayaka masu goyon bayan gwamnati dakarun gwamnati sun ce sun kwace ikon birnin sai dai an ci gaba da gwabza gumurzu da mayakan a duk fadin diyala wata watan jiya kungiyar mayaka ta kai harin bom a wata kasuwa kungiyar mayakan ta kai harin bom a wata kasuwa da ke cike da jama'a ta kashe mutane 115 da suka taru domin yin buɗe baki a watan azumin ramadana da ya gabata shugaban ƙasa afghanistan ya buƙaci pakistan ta ɗauki mataki kan ƙungiyar taliban bayan da ƙungiyar kishin islaman ta ɗauki alhakin kai harin bom kusa da tashar jirgin saman kabul wanda ya kashe mutane biyar 16 kuma suka ji rauni jiya litinin wannan ne hari na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin ƙasar afghanistan cikin kwanaki hudu da suka hallaka kusan mutane 70 ɗaruruwa kuma suka ji raunuka shaidu sun ce an auna wani ayarin motocin jami'an gwamnati ne da harin kakakin ƙungiyar taliban ya ce ana fakon dogarawan kasashen ƙetare ya kuma funsanta cewa an kashe 'yan ƙasar afghanistan farin kaya a wannan hari gani wanda yake ba da ƙarfi kan inganta dangantaka da pakistan da nufin ganin ta shawo kan ƙungiyar taliban da shiga tattaunawa ta wanzar da zaman lafiya ya ce tilas ne islamabad ta ɗauki mataki kan kamfanonin har hada bama-bamai da kuma sansanan horar da mayaka da ke bangaren kan iyakarta pakistan wadda ta musanta goyon bayan taliban a lokutan baya ta sake yin allah wadai da harin da aka kai jiya litinin to labaran fana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington An kashe akalla 'yan sanda da kuma sojoji shida a jerin hare-haren da aka kai a turkiya yayin da aka yi harbi a ofishin jakadancin Amurka da ke babban birnin kasar. ana kyauta zaton waɗansu mata biyu ne suka kai harin a ofishin jakadancin da ke istanbul daya ta ji rauni a musayar wutar da aka yi aka kuma kama ta yayin da ɗayar ta arce kungiyar mayakan juyin juya hali ta dhkpc ta ɗauki alhakin harin da ya yi sanadiyar dakatar da ayyukan diflomasiya a ofishin jakadancin Ƙungiyar ta kai harin kunar bakin wake a ofishin jakadancin Amurka a Ankara cikin shekara ta 2013. Amurka da kuma ƙungiyar tarayyar Turai sun ɗauke ta a matsayin ƙungiyar ta'addanci. daga ƙarshe wata kota birtaniya ta yi fatali da bukatar da aka gabatar ana neman ta sikiyar babban jami'in leken asirin ƙasar rwanda wanda ake nema a ƙasar spain bisa zargin aikata laifukan yaƙi da wannan hukuncin da kotun ta yanke jiya litinin yana nufin janar kerenzi karaki wani jigo a gwamnatin shugaba paul gagame yana iya komawa gida kotun ta birnin london ta ce dokokin birtaniya ba su ba ta izinin sauraron kararrakin laifukan waɗanda ba 'yan asalin ƙasar suka aikata a wata ƙasa ta daban ba ƙasar birtaniya ta kama karagi ne cikin watan yuni bisa takardar san macin da ƙasar spain ta gabatar tana zargin janar ɗin da hannu a aikata laifukan yaƙi bayan kisan kiyashin da aka yi a Rwanda cikin shekara ta 1994 yana kuma ɗaya daga cikin manyan jaman ƙasar Rwanda da Spain ke zargi da hannu a kisan wani gungun ma'aikatan aikin magani Spaniyawa 'yan sa kai a wajen shekara a shekara ta 1994. Karage yana ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar 'yan tawayen Tutsi rwanda patriotic front ko kuma pfp da ta taimaka wajen kawo ƙarshen kisan kiyashin da 'yan hutu masu tsatsauran ra'ayi suka yi a shekara ta 1994 yanzu jam'iyyar rpf ɗin ke mulki gwamnatin ƙasar rwanda ta mayar da martani da kakkausan lafazi bisa kamun karagi da ta ce yana da nasaba da siyasa. To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kafa kwamitin da zai tsara maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ta yadda za a bullo wa lamarin ya masu tsokaci irin su barista aminu gama na jami'ar harvard da ke nan amurka ke kallon lamarin ne ga tattaunawar da na da shi inda na tambaye shi ya kuke kallon abin ne shugaba buhari an zaɓe shi ne saboda alkawari da ya yi na cewa an zaɓe shi zai faɗa da cin hanci da rashawa kuma ganin tarihinsa abin da ya yi a baya ba wanda yake shakkun cewa zai yi fada da cin hanci da rashawa kuma ya nuna cewa akwai matakai da yake so ya dauka wanda zai taimaka wajen ganin cewa an kawo karshen wannan cin hanci da rashawa da ya hana Najeriya ci gaba kuma ya yi mana katutu idan ka duba za ga cewa hukumomin da ke fada da cin hanci da rashawa da muke da su a Najeriya suna da yawa wanda a hmm. dalilin hakan har ya sa a sau da dama sai ka ga an samu rudani sai a ce wannan a'a efcc ne za ta yi a'a icpc ne za ta yi a'a police ne za su yi a'a hukumar yaƙi da fasukorin miyagun magunguna ne za su yi hmm. akwai hukumomi da dama wanda hakan nan din ya sa maimakon a samu eh, ingantuwa da kuma yin abubuwa cikin sauƙi sai ya kawo wahala sai ya zamanto kan cewa wato shi kansa yaƙi da cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa ya shiga cikinsa hukumomin nan guda biyu da aka fitar a bari mu dan dawo ka ce an shiga yaƙi da cin hanci da rashawa shi ma cin hanci da rashawa ya shiga cikinsa to me kake nufi abin da hakan yake nufi shine idan ka duba za ka ga cewa a sau da dama a baya idan ka ga an kama mutum ana tuhumarsa da cewa ya saci kuɗi ko kuma ya yi sama da faɗi ko kuma ya yi wani abin da ba shi kenan ba da ya saba wa doka mm. maimakon a kai shi kotu a kawo shaidu a yanke masa hukunci mm. sai ga cewa waɗanda ya kamata su yi hakan nan ɗin daga kan masu saka ƙara daga kan shaidu da za a kawo daga kan ita kotu mm. gaba ɗaya sai ka ga an sa kuɗi a ciki an karkata hukuncin ko kuma an shiriritar da al'amuran mutane da dama da an kai su ana cewa ana bincike a kansu ko kuma an kai su gaban kotu amma shari'ar ta gagara eh, ta kici ta kicin yewa banda haka kuma sai ka ga yan siyasa maimakon ya zamanto cewa duk waɗanda suke da laifi an ɗauki mataki a kansu an kuma gurfanar da su an ladabtar da su sai ka ga cewa ana nuna wariya misali idan kai ɗan jam'iyya kaza ne a baya eh, doka za ta iya hawa kanka amma an kai ma ɗan jam'iyya kaza ba ne zai ga doka ba za ta hau kanka ba. Eh daga farko farko um, in aka yi maganar EFCC yan Najeriya suna daukan abin da mahimmanci da cewa lallai ana faɗa da wanda suke satar dukiyar ƙasa da sauransu. Amma daga baya kuma sai aka ce ai duk abin ma ya zama bugun kwallon inda domin kuwa yan Najeriya ma suna ga abin ba da ake biya shi ya dace a yi ba. ya za a dawo da martabar efcc wannan zargi da ake yi akwai ƙanshin gaskiya a cikinsa saboda 'yan najeriya sun sa idanu suna ganin abubuwan da ke tafiya da farko dai hukumar ita iccc da efcc gaba ɗayansu shugaba obasanjo ne ya naɗa su mhm. shi shugaban hukumar efcc na farko wato hukumar yakin cin hanci da rashawa wato nuhu rubado mhm. a lokacinsa gaskiya ya yi iya ƙoƙarinsa wajen ganin cewa har ma waɗanda ake ganin da ba za a iya taɓa su ba ya zamanto cewa an yi bincike a kansu wasu har an gurfanar to shi ma wasu sun yi zargin cewa wasu abubuwan da yake kaman shi tsohon shugaban kasa Obasanjo shi yake sa shi yake wa waɗanda baya yi da su me gaskiya haka kake gani eh, to ai koma koma menene ne ba za a ce ya bi waɗanda ba su da laifi ba sai dai mm. ka zarge shi ka ce bai bi kowa da kowa ba mm-hmm. wanda hakan nan din yana ɗaya daga cikin matsalolin da shi kansa yaƙi da cin hanci da rashawa ke fuskanta a Najeriya kuma ina ganin in har muna neman gyaran abin da ya kamata mu ah, fara yi shine ya zamanto a cire siyasa a ciki me ya kamata yanzu a yi mm-hmm. ina ga abu na farko shine ya zamanto an samu gyara dangane da ma'aikatan da ake ɗauka a waɗannan hukumomi ya mm-hmm. zamanto ba wai za a je a ɗauko mutum ne don mara alfarma ko kuma mutanen da ba su dace ba ya zamanto mutane ne na kwarai an yi bincike a kansu na biyu ya zama an biya su albashi mai kyau an kula da yanayin abubuwan da ya shafi rayuwarsu eh. saboda ba wanda zai zo ya ce bari in baku kuɗi saboda ka sayi gida ya zama mutane ne da sun fi ƙarfin bukatunsu kuma mutane ne da aka musu horo aka ba su training na yadda za su gudanar da ayyukansu abu na biyu ya zamanto cewa a kotunan mu an samu alƙalai na kwarai wasu su sun saba da cin hanci da rashawa in an kawo su ana tuhumar maybe wani tsohon gwamna ko tsohon sanata ya yi yi laifin cin hanci da rashawa maimakon su bi doka sai ka ga a biyo dare a ba su cin hanci a sau da dama waɗanda suke da laifi ma an same su cewa ba su da laifi in ka hmm. duba kasashe kamar nan amurka da sauran kasashe ba wai sai sun kafa wata hukuma ta musamman ba idan ya zamanto misali an haɗa efcc da icpc kuma ya zamanto 'yan sanda da yake su suke bincike su ma ya zamanto suna da wani bangare nasu na musamman da ke kula da cin hanci da rashawa a bangaren kotu za a iya kafa kotuna na musamman da zai kula da hmm. al'amuran da suka shafi laifuffukan cin hanci da rashawa abu ne da zai iya yiwa wasu kasashe sun yi mu ma kuma za mu iya yi ganin cewa an magance wannan matsala ta cin hanci da rashawa. To mun gode a ah, Aminu Gamawa yanzu kuma sai mu je ga Kano inda ASU suka yi zanga-zangar adawa da yunkurin rage matsayin wasu jami'o'i guda hudu na ilimi wanda za a mai da su matsayinsu na da a matsayin kwalejin ilimi. Mahmud Ibrahim kore daga Kano gare ka. Kwalejojin ilimin da tsohuwar gwamnatin ta ɗaga likafar su zuwa jami'o'in koyon aikin malinta sun haɗa da kwalejin ilimi ta Zaria da ta Kano da ta Uwaire da kuma ta Ondo. Tuni dai aka naɗa shugabanni ga waɗannan jami'o'i baya ga fara tsare-tsaren ɗaukar ɗalibai gine-gine da sauran al'amura na jami'o'i da tuni suka kankama. bayan kammala wani taron gaggawa ga mayar kungiyoyin malaman da na manyan ma'aikatan sabuwar jami'ar koyon aikin malintan ta kano sun ce akwai wasu tsirarin mutane da ke kokarin mayar da hannun agogo baya game da wannan ci gaba da aka samu dr abubakar sadiq haruna shine shugaban kungiyar asu a wannan sabuwar jami'a wayansu wayanda kwata-kwata su ba sa ra'ayin jami'a su ba su wato wasu wasu ɓata gari da wanda ba sa kusan suke ba sa san al'umma su karu da wannan cigaban da aka samu sai suka amfani da damar su suka je suka kai shugaban kasa ƙarya game da abubuwan da kwata-kwata babu shi a abin da bai shafi makarantar ba sai ake kokarin a canja wannan matsayin da muka samu na jami'a shine muke kokarin mu sanar da duniya cewar wannan maganganun ake game da jami'a na ƙarya ce siyasa ake so a kawo mu malaman makaranta da ɗaliban mu ba ruwanmu da siyasan da ake mu abin da muke bukata ci gaban mutane ci gaban al'ummar Kano da al'ummar Najeriya gaba ɗaya muke babin saboda haka wannan magana ake na cewar gwamnati ba ta iya ɗaukan nauyi makarantun nan ba magana ce ta ƙarya ce kawai mu makarantun nan guda hudun da aka abin da aka dauka ta zuwa darajar jami'ar eh, eh, ilimi makaranta ce da muke da kayayyakin aikin mu muna da gine ginen mu muna da mu muna da ɗaliban mu sai dai wasu da iya cewa matakin da waɗannan ƙungiyoyi ke ɗauka na nuna damuwa game da wannan batu kamar wuce gona da iri ne tun da har yanzu gwamnati ba ta fitar da sanarwar soke jami'o'in ba illa kawai jita-jita daga wasu kafofi a gaban mutanen mu aka yi maganar nan ma ka mana labarin muka to idan ma ana niyya yi to kada a yi saboda in aka yi to gaskiya zai bata tafiyar shugaban kasa magana ci mu mu so muke tsaya jita-jita ba ma so magana ta fito ta tabbata saboda in ta tabbata to shugaban kasa za a bata tafiyar shugaban kasa amma Mr. Chairman a matsayin ku na malamai ba ku ganin cewa akwai hanyoyin da ya kamata ku bi domin tabbatar da ingancin wancan bayanai da kuka samu don haka wannan ne zai ba ku damar daukar matakin da ya dace ku dauka jita-jita mu a bangaren koyarwa magana ba ta fitowa a banza saboda haka ce hayaki ba a fitowa a banza saboda haka mu mu so muke tsaya jita-jita shi yasa muke so shugaban kasa muka fito a matsayin mu na malamai masu hankali masu ladabi muke so mu sanar da shugaban kasa Dr. Abubakar Haruna ya ce yau kimanin shekaru arba'in kenan waɗannan makarantu ke gudanar da kwasa-kwasan digiri bisa haɗin gwiwa da Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria da Jami'ar Najeriya da ke Inska da kuma Jami'ar Abafemi a Olu da ke Ibadan. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, nigeria. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. kamar yaya za ka yi gullalliya ta ina za ka yi gullalliya gullalliya mai za ka yi vindo yaro ne gwamna yaro ne bai sa abin da ka yi mishi ba ne mutumin da ya kika da safin rana ya ce yana so ga masoyin ka ne yau zaka ce mi a ciku zai gamu da yaku ba za su gaisa bane ko zaka ce mi yaku zai gamu da ciku ba za su gaisa bane yaku ne kawo shi ya koma gidan yaku bai kawo shi ba ka daina cewa yaku ya kawo shi maganar yako ya kawo shi kan kaje shi a gefe yaushe yako ya kawo ya jefa mishi kuriya ne jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya biyu daga cikin mutane 22 da ake sa nada kwamishinoni a jihar adamawa majalisar dokokin jihar ta amince da su ranar alhamishin da ta gabata idan ka kalli jerin mutanen da sunayen nasu suka bayyana a wannan tsarin za ka fahimci dalilan wasu da suke cewa an ɗauki mataki na nema a gamsar da bangarorin siyasar jihar daban-daban da ke da tasiri a harkokin jihar sunayen nan sun hada da mutane irin su muhammad barkin aliyu mustapha dan lami dan adama na yanzu kenan da fatima atiku abubakar yar turaken adamawa wato tsohon mataimakin shugaban najeriya da kuma ahmed saju tsohon kakakin tsohon gwamna na jihar murtalan yaku to sai dai abin mamaki shine daga cikin mutane goma sha biyu da suka bayyana ko aka faɗi sunansu a ranar wato alhamis da ta wuce a cikin majalisar ita majalisar ta amince da goma sha ɗaya guda ɗaya ne kawai ta ce bata yarda da shi ba ahmed saju na bangaren shi mai mangoro kenan abin da yake kara bada ban mamaki shine da aka ankala cewa daga cikin buwan da aka amince da su din akwai har mutanen da ba sa ma nan wurin ba sa majalisar kai ba sa ma najeriya kamar ita fatima atiku abubakar da muhammad barkindo wanda aka ce sun yi balaguro zuwa kasashen ketare kuma su bayyana a gaban majalisar ba wannan yasa wasu suke ganin har yanzu da sauran rina a kaba kenan kuma suke kira akan sabon gwamnan na adamawa ya miƙe gyara lamarin nan sunana hadiza a gaskiya yadda siyasan adamawa ya dawo yanzu bai kamata ya kasance haka ba umaru bindo ya kamata ya gera siyasan shi siyasan na yanzu an zo an zamana an aka ce isaac an zo an yi sak yanzu kowa ya koma apc to bai kamata bindo ya sake ce shi ya zo ya haɗa baki da turaki a sake cewa ya shi yana tare da inyako ko yana tare da wani ba bai kamata ba ba suna na anwar tela gurore state eto eh a gaskiya fi sabilillahi kamar shi gwamna mai ci yanzu ya kamata a ce kowane bangare ya jawo su haɗa kansu su haɗu su zauna su mana aiki wannan rikicin yana jawo abubuwa da dama dan tun da aka fara siyasa wannan faɗace-faɗace shi ya hana ci gaban adamawa gaba ɗaya ma. to bari mu koma ga su abokan mu na wannan lokaci wato lawal ahmed husaini da gambo bello na kura inda muke jin suna cewa rigimar siyasar adamawa fa ba ta manya ce kadai ba but amma mu abin da nake so ka sani siyasa adama kullum manyan nan ba suke faɗa ba mu kanana da muke cikin da mu muke kaiwa ranar mu kai ruwa mu tabbatar cewa ba zo na lafiya ba saboda wata rana a wurin muke cin abinci saboda idan manyan nan suka haɗa kai mu abincin ba zai yi ba shi yasa kake ganin kananan nan sometime za ga ana kai ruwa a ji a ce wani baya son ka wani na fada da kai wani ya ce kaza ka dauki faɗa saboda ba kuma bane don abincin ka yi nuna amma ina so in kira mu yan siyasa ya kamata mu daina din wannan abu idan ka duba mai nan da zaka samu ba sa fadar juna yau zaka ce mi a ciku zai gamu da yaku ba za su gaisa bane ko zaka ce mi ku zai gamu da ciku ba za su gaisa bane duk haka amma idan faɗan sai ka duba mu kanana mu muke jawo fadan mu muke shiga nan mu fita nan mu tabbatar cewa ba a zaman lafiya don ka kai mu gulma ana karbi abinci ka kai na karbi kuɗi wannan shine matsalar mu adama. dama honorable Hussein batun da ake shine na cewa yanzu a ciku na kokarin ko kuma ya kwace eh, ragamar shugabanci a Adama wato kusan an tare gidansa misali ana ganin kamar hatta shi kansa gwamnati da ake ganin nyako ne kawo shi ya koma gidan nyako bai kawo shi ba ka daina cewa nyako ya kawo shi ka ce al'umman adama sun kawo shi magana nyako ya kawo shi kan kaje shi a gefe yaushe nyako ya kawo ya jefa mishi kuriya ne kai mu abun muke so ka fahimta tsohon mataimakin shugaban kasa bai kwace wani ragama ba mu abun muke so shine abun da dama ya sa muka ce ba ma bukatan mu yi tafiyan nan shine kamfen da aka je ake yi ana cewa ana so a kau da azzalumai a kawo mutumin kirki shin abun da ya dame mu su wane ne azzaluman nan shine fa kamfen da nake yi ko ba ba a kullum shi ce za a yi shinkafa da wake wane ne azzalumai kwamitin babba umar ta yi bincike ta yi ban kaɗe ta fitar mana da laifuffuka sannan ka dawo ka sake ci aka shi? ko yau da na ga wata jarida Na ga cewa tsohon gwamna ya kai ƙara a kotu saboda a kare shi kotu ta bada kariya gare shi saboda efcc a bunan ss da sauran polis kan su samu su kama shi kotu ta kori wannan kara ta yi watsi da shi ba don komai ba saboda buhari yana so a yi gaskiya ne sannan ka duba tsohon mataimakin shugaban kasa bai da lokacin da zai zauna fa amma zargin kanka ko kike wannan kullaliya kamar yaya za ka yi kullaliya ta ina za ka yi kullaliya kullaliya mai za ka yi bindo yaro ne gwamna yaro ne bai sa abin da ka yi mishi ba ne mutumin da ya kika da safe in rana ya ce yana so ka masoyin ka ne amma duk mutumin da ya so ka fada rana da safe in rana ya ce ya kuka samu dangarda to fa masoyin ka ne za ku gyara amma mutumin da ya kika da safe in rana ya ce yana so ka fa makin ka ne na ga amal launa dariya magana magana kotu da kake magana kai ba ina ga baka san ma ita ina magana fito ba wannan kesa da aka shiga cikin lokacin ya koyi na waje kuma ba wanda shiga da sai lauyan shi akan cewa yana neman dama ko ta bashi dama kan kar a kama shi shigo kasan nan ba kes ba yanzu aka shiga da kes nan ba kuma tun da shi yakun ya dawo ya je efcc da kanshi aka ga babu amfani ma a dakatar da mutum da ya zo da kanshi ya je da kanshi ba ta da komai ba ta da jan kama shi ba da kanshi dauki kafa je wurin so kaga ba amfani da dama kai sai tunda ya fara processing ya fara zuwa da kanshi in ka dakatar akan me don haka shi yasa tunda ya je ana bincike a bari su kara sabbin bin da binciken su idan yana da laifi a hukunta shi in bai da laifi a bar shi tafi don haka mutumin da ya ga kanshi ba amfani kotu ma ta shigo shi yasa kotu ta lura ta ga tun da already ya kai kanshi yana niyya ne a bincike shi in yayi laifi a hukunta shi in bai laifi ba a bar shi to haka ni ina son ga mai sani case nan case nan da na faɗa shine case nan ba wai an shigar da shi bane yau case eh, nan an shigar da shi tun yana Ingila tun ma wasu zai da Najeriya ba kuma da shi Najeriya ya ga mutane ya ma yan jarida bayani ya bar kasan duk an ayyata so biyu ana so a kashe shi shi ya sa bar Najeriya ba wani ya gudu EFCC ba ne ba wani ya gudun kowa ba kar ka manta san ya bar Najeriya aka declare ne shi wanted san da ya bar Najeriya don haka da ya ce shi aya ta kashe so biyu don haka duk ajin da kake idan ka bada kashe ka ganganci don haka hijira annaba ma su bantana shi don haka dan yayi ba laifi bane don haka yayi kuma da lokacin da wanda yake neman kashe shi ya kawar ya dawo ya dawo kuma yana da kanshi da following day ya tafi FCC na ji kuna nema na gani na zo me ake nema duk abin da bayani da ke nema ya basu don haka in akwai laifi da yi EFCC su kai shi kotu idan kotu same shi da laifi sai a hukunta shi amma yanzu ba mutum zai bude baki ce maka he is a criminal saboda kotu kada take da dama ta ce kai barawo kai ba barawo bane to amma yace kuna buya <laughs> ba magana buya gashi yana gidan shi yana gari ko ya zo a ah, da yana buya ka zo ka karbe shi ne da bane zuwa karbe shi bai kar ka manta lokacin da zo a yi tudu an zo karbe shi yanzu aka yana gidan shi yana zuwa kuma da a ya kamata yanzu a ce mana mana ya shigo gari daga iyafur an kama shi ya zo yana eh, tunda eh, ya zo yana gidan shi magana ka ce ya buya ma bai taso ba ah, amma amma ka ji abin da kotu ta daga ai kotu ta ce za a yi shira ɗaya ga watan bakwai za a ci gaba da sauraron wannan ƙara saboda ka kotu ta yi watsi a yau ne wanda kotu ta yi watsi da wannan kara wanda ana zuwa da yana maganar tafiyan shi ne ai mutumin da bai da laifi ba yadda zai nemi kariya kotu idan mutum na da gaskiya kan bai kamata ya nemi kariya ba saboda ka ya nemi kariya ne tun kafin ya zo a samu wannan oda an gagara samu saboda ganin gaskiya ne abun da ya faru da al'umma adamawa kuma abun da ake nema misali ne mu yan adamawa muna da hakki akan duk abun da ake gwamnati to amma wasu suna zargin kan cewa ku ganin dawon su cikin koya ci ya ɗebi shi yasa kuke bi da ya alhaji ibrahim abdulaziz ina tabbatar maka da abu ɗaya fa ka taba ganin tsohon mataimakin shugaban ƙasa akan siyasa ya girgiza ne mutum ne fa namiji wanda ya zauna shi kadai wanda da nyakon ne yake zaune a kan kujeran da tso mataimakin shugaban kasa ke da ya gudu don lokacin da aka yi a tso mataimakin shugaban kasa ya tafi rashin lafiya an taba cewa ma in ya dawo najeriya za a kama shi tsohon mataimakin shugaban kasa ya dawo najeriya ya tsaya a lokacin da obasanjo ce yake ba zai yi tattan ba a lokacin ya kan shi ya kaura ya koma acn kuma zai tsaya shugaban kasa sannan bayan hakan nan bayan da ya hana cut a nan lokacin da ake maganin cewa goodluck zai je saboda ƙorancewan shi da zama gonin shi a cikin siyasa da yadda allah ya hore mishi ya yassare mishi shugaban ƙasa tsohon shugaban ƙasa fa ya je gidan shi karfe goma sha biyu na dare ya nemi alfarman shi akan cewa yana so ya tafi da shi bayan na zo na zo na zo malam ibrahim abdulaziz bayan wannan ka duba shugaban ƙasa ibrahim babangida shi ma ya je gurin shi a neman alfarma tsohon shugaban ƙasa obasanjo ya je gurin shi a neman alfarma gurin ah, tsohon mataimakin shugaba Atiku Abubakar ba don komai ba saboda ƙwarar cewa menene kuma Adamawa kai da kaji ma ai a janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasa na yanzu da ya zo mai yace yace mai gidan shi a siyasa shine Atiku Abubakar saboda kan nan a arewa maso gabas ba yi da mutum na biyu a tiku abubakar da da akwai sai ce mana kwa amma ko ba ma ji shakka ba ma ba baya magana siyasa dukkanin ku zamu da bari mu taba wani batu shine na batun kan cewa zaben majalisar dokokin jihar Adamawa na kakaki an zargi shi zuwa mataimakin shugaban kasa a tiku abubakar da takarawa musamman ma wanda ya tunani kan cewa shine yake so ya zama kakaki amma sai kuma gashi bangaren su wanda kuke gani kaman cewa a bangaren yako ne su suka ci nasara bari baka amsa kabiru miji yawa na farko idan ka tambaye shi kabiru ne dan gidan jauro ne dan jauro ne dan yar jauro ne jauro na za daya ina zuwa eh, ina ina zuwa ina zuwa misali dai kana ji ko eh. me ya hada tsohon mataimakin shugaban kasa da zaben jiha ana zabe a Abuja speaker da senate me zai kawo shi ya zo ya ce zai sa bakin shi a zaɓe abu ne wanda kullum idan ka tashi batawa sai a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza To a gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa mu zo mu kammala shirin nan da shirin mu na ƙarshe wato kan wannan mahara ko kuma kan wannan likita na siyasar Adamawa. Muna goda ga shi Lawal Ahmed da kuma Hussein Gambo Bello na kura da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz wanda ya ja igiyar wannan muhawara kuma a madadin su duka ne ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC. To an gaida na Sokoto da tawagarsa bari mu je ga Grace mu ji labarai amma a takaice. An sake shiga zaman zulumi jiya da dare a Ferguson, Missouri, kwana ɗaya bayan da zanga-zanga da aka gudanar ta tunawa da cika shekara guda da mutuwar Michael Brown ta rikide ta zama musayar wuta da ta yi sanadiyar raunata wani matashi bakin fata. Mazauna birnin da 'yan sanda da kuma masu zanga-zanga sun yi fargaban sake tashin hankali. 'yan kuna bakin wake biyu sun kashe akalla mutane 40 a lardin diyala da ke gabashin iraki da kuma raunata da dama jiya litinin harin mafi muni jiya ya auku ne kusa da bakuba babban birnin lardin wata mota ta tarwatse a kasuwa ta kashe akalla mutane 35 ta kuma raunata sama da 70 shugaban ƙasar afghanistan ya buƙaci pakistan ta ɗauki mataki kan ƙungiyar taliban bayan da ƙungiyar kishin islamu ta ɗauki alhakin kai harin bom kusa da tashar jirgin saman kabul wanda ya kashe mutane biyar sha shida kuma suka ji rauni jiya litinin wannan ne hari na baya-bayan nan da aka kai a babban birnin ƙasa afghanistan cikin kwanaki hudu da suka hallaka kusan mutane saba'in ɗaruruwa kuma suka ji raunuka To da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa in Allah ya yarda. A madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatarwa da kuma jagoran shirin Chubahiro Diodone sai kuma injiniyan mu na yau Jim Hammond. Sai ni Usman Kabar a birnin Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.